abin mamaki ne abin da yake aukuwa kuma abin kyama ne ba don komai ba saboda yana nuni da cewar wata al'umma da ta hau gwamnati ta hanyar zaɓe tana nuna yanzu ba ta son zaɓen abin da apc take nunawa kenan so suke su yi naɗi a madadin zaɓe wanda wannan ba daidai ba ne a tsarin demokaradiyya demokaradiyyar cikin gida da ake magana sai wato jam'iyya ta yadda mukamai a karan kan jam'iyyar duk wasu mukamai na jam'iyyar a yi su ta hanyar zaɓe sannan kuma duk wani wanda za ta tsayar don ya tsaya zaɓe a ƙasa a yi shi ta hanyar zaɓe sannan mukamai irin na majalisa wannan da ake ƙoƙari a fitar ta kyale 'yan majalisa su yi ta hanyar zaɓe to anan aka yi demokradiyya cikin gida amma wannan ayyanawar da suke na cewar wane ba wane ba naɗi ne kenan suke so su yi ba zaɓe ba wanda wannan eh, ta waya ce a tsarin demokradiyya su kuma 'yan majalisa dambarwar da suke wajen yanke hukuncin lokacin da suke ɗauka duk wani abu ne wanda in aka duba yanayin da najeriya take ciki da yanayin da apc take ciki bai kamata su bari a kai ga haka ba domin mutane suna da kyakkyawan zato cewar apc kamar wata kishiyar pdp ce pdp uh, wata duniyar jam'iyya ce apc kuma wata jam'iyya ce ta aƙida saboda mutum ba zai sa rai akan mukami za su tsaya su ɓata wannan lokacin na ƙasa da 'yan ƙasa suna wannan dambarwar ba saboda haka nan ma faduwa ce a gare su yanzu menene mafita tun da kowane bangare ya faja daga a halin da ake ciki ita jam'iyyar apc o jam'iyya ta ce dole sai mutanen da ta ayyana za su zama shugabanni haka su kuma shugabannin nan da suka zama shugabanni na majalisar da ta da na wakilai in ma sun ja daga sun ce ga abin da za su yi ni na ganin apc ce za ta yi ta asara gwargwadon yadda ta tsaya da dagewa akan wannan abin domin da tsari na demokaradiyya da dokokin ƙasa har da tsarin mulki ba su ba su dama su yi wa mutane wannan abin da suke yi ba ba abin da ba su dama na cewar su ce majalisa dole ga yadda za a yi shawara kawai za su bayar in yan majalisar nan sun dauka shi ba su dauka ba dole a kyale su saboda haka ba wani abu illa in majalisar nan suka yi zaben su ta hanyar duk da suka yi suka fi shugabancin su ya yiwu babu abin da jam'iyya za ta iya za su ci gaba da aikin su to tsoron da ake ita jam'iyya za ta ci gaba da ziga wasu daga cikin waɗanda suke cewa ganin cewa suna goyon bayan ta ko su ne mata biyayya ta ci gaba da tada fitina a cikin zauren majalisa idan suna da yawan da za su iya yin haka da sai a su jefa ƙuri'a su ci zaɓe idan kuwa ba su da yawan da za su iya cin zaɓe to ba su da yawan da za su iya eh, fitinar majalisa sai dai in kyale su akai ko me ya izo zaben nan da an yi shi iya fitinar su ta kare a nan ana yi in aka kada su ta kare ba ko da sun kama wani da kokawa in aka gama kokawar aka dawo dai za a ce to a jefa ƙuri'a waye yadda waye bai yadda ba da zarar an kada su a ƙuri'an nan an fa shikenan an gama magana saboda haka ba zai ba zai hana majalisa ta aiki ba ba zai hana waɗanda da majalisa ta zaɓa su zama shugabanni ba wanda duk tsaya yin haka shine zai wato asirinsa zai ta tonuwa a idan talakawa makomarsa a siyasance za ta ɓaci cewar ga wanda ya hana ci gaba a ƙasa nan ga wanda ya hana a zauna majalisa ta zauna a aiki nan kenan iya abin da za a saboda kuma asara zai janwo wa jam'iyyar ba wani abu